Yi wa yara ƙanana fyaɗe a Najeriya yana nema ya zama abin ado domin mawuyaci ne kaga an yi mako guda ba tare da an sami labarin aikata fyaɗe ba a nan da can. Kuma masu eh, rajin kare haƙƙin matan da aka ci mutunci suna cewa idan ka ji an yi ƙara guda ɗaya to tabbaci hakika akwai sama da guda takwas waɗanda iyayen suka ɓoye. A hiranmu da shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina Spirtandan Gambo Isa cewa satin da ya gabata birnin 'yan sanda ta jihar katsina gargashin jagorancin ccp cp sanusi buba psc ta yi gagarumar nasara daga watan afrilu zuwa wannan wata da wuce na jun akalla ba kasar ba an kama wa waɗanda suka aikata irin wannan laifi na fyaɗe da luwaɗi musamman a ga ƙananan yara a sama da mutum arba'in mun yi gangami na 'yan jarida inda muka gabatar da su idan za mu ɗauki alkalman daga watan janairu zuwa watan jun da ya gabata ba an kama mutum 120 waɗanda suka aikata wannan laifi To ai mutane da dama na zargin 'yan sanda da jan kafa wajen binciken masu fyaɗe, shin haka lamarin yake? Wannan magana ba haka take ba, shi laifin fyaɗe laifi ne wanda yake babba mai girma, wannan ɗaya daga cikin laifukan da ake cewa capital offenses wato laifuka waɗanda suke manya-manya wanda za ka iya haɗa su da fashi da makami da kisan kai kuma hasali ma dai shi dpo doka ba ta bashi dama ya zauna a ofis ɗinsa ya saurari wannan kesuwa, sai dai kwamishinan 'yan sanda saboda haka sun sani kuma kwamishinan 'yan sanda a zama da yake da su na wata-wata yakan ja hankalinsu akan cewa duk wani kes na fyaɗe ba kes ne wanda yake ana yafewa ba ba kes ne wanda za a zauna da mai unguwa da dagaci da dpo a sasanta ba kes ne wanda yake duk in an yi shi sai an kawo shi gabansa kuma sai an tabbatar da cewa masu laifin na an kai su gaban shari'a kuma idan an kai kotu yana bin bahasi ya ce a kawo masa case file a kawo fir a kawo position na wannan case a kotu da ya yake kuma yaushe za a ci gaba da saurare saboda haka shi yasa ga. suna nan a tare a hedikwatar 'yan sanda duk da cewa yanzu gidajen yari sun riga sun kulle saboda cutar corona ba sa karɓar a irin masu wannan laifi amma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina bai yi sakaci ba da irin waɗannan mutane musamman ya ware musu wurin ajiya inda yanzu haka ina tabbatar maka da cewa muna da waɗanda yake ɗaurarru da waɗanda suke cases ɗinsu yana gaban kotu ana saurare sama da mutum hamsin. Bincike ya nuna cewa galibi masu yi wa ƙananan yara fyaɗe duk ya danganci tsafi ne da masu neman dukiya dare guda ko mukami. Wasu kuma na ganin cewa akwai masu budurwar zuciya, sai kuma iyaye kansu na da nasu laifin. Sunana Binta Umar MD. Gaskiya tarbiyyar yaro yana hannun uba ne da uwa. Kuma batun tallan da ake ba ma yara gaskiya baya da kyau. Shi yake sa matsalolin da suke karuwa. Sai ka ga an ba ma yarinya talla ta fita tun safe ba a damu da ita ba sai wajen karfe yar wasu ma har takwas za ka gansu akan titi wai suna talla. kaga irin wannan sai maza su yaudare su su ba su dan kuɗi kaga sai masu fiyade wasu ma da yaddansu wasu kuma ba da yaddan su ba sai kaga uba na aiki uwa na aiki sai su tashi su fita da safe a bai yara a hannu masu aikin gida wani lokacin ma masu aikin gida ne ke yin wannan abun to babu shakka sai an ɗauki tsararren matakai sani shi abin malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya